ranar wata na musulunci na shida watan zulqada hijira 1447 daidai da 23 watan 4 2026 darasi na 341 a cikin wannan littafi mai albarka sunanu a ah, صحيح Bukhari مع الإمام أبو عبد الله محمد بن kuma a wannan masallaci mai albarka na ashad abubakar guri da kimariri muna karatu ne a cikin kitabul biyu bayanai game da cinikayya a musulunci Babu na ɗari da ɗaya babu gulubin maita قبل أن تدبغ باب جلود الميتة باب بيان فات يوشك قبل أن تدبغ كاف أجيمت أنا تمت إهاب إهاب wato fatar fatar dabba kafin a je ta ana ce mata ihab ihab da larabci kenan a lura to ita kamar da muka sani ni shai haramun ne cin sa ko cinikinsa amma fatar aka ce idan an jere ta za a iya amfani da ita ba wajen ci ba wajen kayan amfani amma takalma belt da sauran da abubuwa da ake yi da fata za a iya amfani da shi kuma ta tsarkaka idan an je ne ta ta tsarkaka to me yake so ya fitar a nan idan har ya halatta a yi amfani da ita kenan yan halatta a sai da fatar ina fata ni gani ya halatta a sai da fatar kenan bai zama kamar sai da naman mushen ba bai zama kamar sauran abubuwa da aka haramta kamar irin su alade irin su jiya a yi cinikinsu ba iya fatar mushe imam al-bukhari yake magana akai meye matsayin juludul maita قبل أن تدبك sai حديث hadisin زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن أتبع أخبره anna abdullahi bin abbas abdullahi dan abbas shi ya gaya wa ubaidullahi bin abdullahi bin utba ɗaya daga cikin fuka fuqaha usaba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra bi shatin maita annabi ya zo ya wuce da wata shat in ce shat karamar dabba ta akuya tunkiya rago taure duk sunansa shat annabi ya wuce ya ga ƙaramar dabba ba saniya ko ko raƙuni shi ce mashati ba wato an ce ana janta ne ma za a je a jefar ta mutu faƙala sai annabi ya ce hallastamta'atun bi ihabiha ka gani ihab hallastamta'atun me yasa ba za ku yi amfani na jin daɗinku da fatarta ba Allah istamta'atum me yasa ba za ku ji daɗi da ita ba ba ku ci ba sai amfani da shi na wani morewa a wata ya hallan tafa'atum me yasa ba za ku yi amfani da fatar ba falo sai suka ce inna ha mayita ai mun shaitu ya manzo Allah qala inna ma haruma akluha sai ce ai cinta aka haramta cinta ne haramun amma ba amfani da fatar ba wannan ya nuna kenan tun da ya halatta a amfani da fatar ya halatta a yi cinikinta kenan ko ba haka ba babu qatlul khinziri babu halattun kashe alade abinda yake nufi da halattun kashe shi da abinda aka ce a kashe shi to ya nuna ba za ma a yi cinikinsa ba kenan babu kashe alade abinda ake nufi da kashe alade in dai a kasar musulmi aka ga alade to ba a barinsa kawai a kashe shi idan a kasar waɗanda ba musulmai ba ne in an ci su da yaƙi aka ce za a kashe shi idan kuma yana daga cikin dukiya da ake mallaka a gurin waɗanda ba musulmai ba kuma kafiran amana za ka ce ba za a taba musu shi ba inji galiban malamai a bar musu kayan su dukiyarsu ba za a taba musu dukiyarsu ba wa qala jabir jabir ibn abdullah al-ansari yace harrama an-nabi sallallahu alaihi wasallam bai al-khinziri annabi ya haramta cinikin alade me yasa aka haramta shi farko ba a ci na biyu yawo halatta in an ganshi ma a kashe shi قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي والذي نفسي بيده نادنت دون رأيواتا تكي هننسا ليوشكن ya yi kusa tabbat da fi'ilin aushaka da kada da karuba suna daga cikin af'alul muqaraba a gurin malaman nahwu wato fi'ilin da bab din da ake amfani da su wajen nuna abu ya kusa kada karuba aushaka yayi dab yayi kusa nan sai ce layushi kanna wallahi yana dab ya yi kusa an yanzu lafiku mubnu maryam ɗan maryam ya duro ya sakko gare ku inda a sani yake an ɗaga shi zuwa sama Allah ya ɗauke shi barrafa ahullahu ilai Allah ya ɗaga shi zuwa gare shi to ya yi kusa da ya sakko lokacinsa ya kusa cewa layi shi kanna ba yana nufin yau ko gobe ba an an kalli daga zuwan annabi daga lokacin da alkiyama za ta zo to yana dab da zuwa an yanzu lafi ko mubnu maryam hakaman zai zo a matsayin mai hukunci ai hakiman hakam hakiman mukusitan ai adalan mai adalci zai zo ya hukunci adalci fa yaksura salib ya zo ya karya kuros wato ya gama da kiristoci ya zanto ba wani kirista da zai rage wanda ma ba su musulunta ba duk zai yaƙe su duk wani kuros da ake cewa an ya shi an yi kuros fayi ɗinsa zai zo ya karya shi duk ya karyata wa ya katula alkhinzir duk inda alade yake zai kashe shi wa ya ba aljiziya ya sarar da jiziya saboda kowa zai zama musulmi wanda bai zama musulmi ba kuma an yake shi jiziya abinda da kafirai ke bayarwa wa ya fi dalmalu dukiya za ta malala a cikin mutane hatta la ya a ahad har ba wanda in ka ba shi ma zai karba wannan hadisi imam al-bukhari ya rubuce shi a wasu gurare kamar wajen guri uku al'imamu musulman ya rawaice shi hadisi ne sahihi mun ji daga sa'idi a kutaiba ibn sa'id albagalani abu raja malamin su imamu bukhari su imamu muslim da duk wayannan kutubu sitta shi kuma ya karbo daga abokin su imam malik lais ibn sa'ad al-misri shi kuma ya karbo daga malamin su imam malik ibn shahab az-zuhri abubakar muhammad ibn muslim shi kuma ya karbo daga malaminsa sa'id bin musayyib sa'id bin musayyib ya karbo daga shirikinsa abu huraira yana auren yar abu huraira ya ce annabi ya ce wannan isnadi ne sahihi wannan ya nuna a aƙidar ahlus sunna annabi isa farko dai bai mutu ba duk wanda ya da'awar annabi isa ya mutu ya kauce wa aƙidar ahlus sunna wal jama'a aqidar salaf aqidar sahabbai aqidar magabata saboda manzon Allah ne faɗa sabanin wannan aqida sai ko ta mu'tazilawa ko su. a kwanakin baya ko shekarun baya wasu sun ɗauka karatu ne ko ilimi ne suka ɗauko waɗannan aƙidu na mutaziloli suka yi littattafai a kai laiwa annabi isa ba zai dawo ba wasu ma suna ganin ya mutu da sauransu ala bakar guna a lokaci ya ce na sa musu hannu ne a littafin saboda in farkar da mutane su yi karatu su je su yi bincike da suka kawo masa littafin annabi isa ba zai dawo ba su sunu su gundi ya ce ya sa musu hannu saboda a lokacin ana buƙatar mutane su tashi su yi karatu ya zaburar da mutane to susunin su gunzu kuma a lokacin gaskiya ba karatu ba ne don an ɗauka a lokacin ilimi ne yasa amma rashin karatun a ƙidar ahalisun ne da sun karanta littattafa a ƙidar ahalisun na da kyau a ilimance to ba za su yi wannan maganganun ba domin yana daga ƙidar ahalisun na wal jama'a shi na in hadisi ya tabbata daga annabi dole kai imani da shi to kamar ta annabi ne in kana da ilimi kai waccan magana sai zan to rubdace ma in a ilimance ne sai dai a ba mutum uzuri a jahilci ne bai sani ba rashin karatu ne a lokacin ma hadisi ya tabbata qala rasulullah kai kuma ka zo ka ce ba zai dawo ba ko ya mutu ko maka mutum wannan magana kaza abu ko ta annabi za a har ma a da wani falsafa da wani tunani waya za a tsarkakakken mutum kamar annabi isa ya zo yana wani karya kuros yana bin aladu bola bola yana kashe su wannan tunaninka ne <laughs> haka suka faɗa a wannan littafi wa yana wai kama ma ana wulakanta annabi isa ne wannan tunani ne na falsafa na haka duk masu karyata hadisin annabi da falsafa suke ko ba a karyata magana annabi da haka annabi ne faɗa sami na wata anan na na ربنا وإليك المصير ya halatta mutum ya karyata ba to haka suka yi magana akan jibiya din da sauran to Allah ne ya halatta a karba kaza kaza yaushe zai zo ya tarayar sannan ai kai wani tunani wai in ya so ko a me zai zo a annabi ko a kwaman mutum to wa ya sa ka wannan tambayar su sahabbai da yake gaya magana sun yi wannan tambayar ya mazala a mutum zai zo kara biki wanda yake farar hula ko a annabi zai dawo in annabi na an ce la annabi ya ba da to sabon annabi ne Allah sabo ne dama annabi ne kuma dama ɗauke shi aka aka ce zai dawo a ƙarshen duniya wasu kuma ka ji suna to ai magana ta zo a bible ya za a yi magana ta dace magana annabi ta dace da bible in gaskiya ta ba bible ba za karba ba a ba duka ne ƙarya ba tunda asalin tushen abin ai wahayi ne daga Allah kawai inna ma sun ta wasu abubuwa ne sun juya sun yi harifi. amma ba a ce duka karya ba ne to dalilin ka wannan hadisi shine dai magana kan alade sau da aka ana kashe shi abinda duk za a kashe shi kuma an haramta cinsa to bai halatta ma a yi cinikinsa ba babin layi babu shahamul maita babin cewa ba a narkar da ba a narkar da man nishi wala yi ba'u wadakuhu kaki da nasa ma wadak ba a ce da shi wato kaga an yi maganar fatar nishi wannan annabi ya ce a yi amfani da ita amma abin da ya shafa, abin da za a iya ci abin wadak shi ne kamar kitsansa kitsan da za a iya yanko shi din na a yanko kitsan har a rataye shi kaga dabba ta yi kitse shi kuma shaham din shine idan an tara kakidan in an soya nama ai yana taruwa ku. sannan ya zai daskare to da haka ba a ba a layu zabu ba a narkar da shi a narkar da shi a tattara shi a tattara shi a ce bara a je a sai da shi a wani amfani da shi to da asalin sa mushe ne kuma asalin wannan abin ana ci inda yankawa aka yi to ba za a tattara shi a narkar da shi ba kawai jefar da shi za a yi wannan magana bukari ya ce rawahu jabir Jabiru ya rawaice ta amin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya faɗi hadisi babu isnadi amma bai ambace shi a wani guri ko a baya ko a gaba kamar yadda sun yi wa kala jabiru harrama Nabi sallallahu alaihi wasallam bai al-khinzir wannan ta'liqi kenan shimfida ce amma hadisin zai zo قال حدثنا الهميدي وعبد الله بن زبير الهميدي مالم البخاري نفرق دم وكرنتات شين سيف البخاري عبد الله بن زبير مالم موسى كثر مكة قال حدثنا سفيان وانا سفيان سيكا كوما وانت اثنادي نفرق سفيان بن اويينا قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار يتي قال اخبرني باوس باوس بن كيسان انه سمع ابن عباس باوس يادي ابن عباس رضي الله عنهما يقول بلغ عمر ابن الخطاب labari ya zo sai umar anna wani aka ambaci sunan shi wani ba a hamran ya zo ya sai da giya ai ba shaye ba ai ni bai halarta in sha ba to ni na je na sayar wa wanda yana sha ne ni ina ruwa na kawai na sayar masa shi ya sha ma'ana ko kuma kafiri ne shi yana sha ni na je na sayar masa amma ni ba sha nake ba sai na umar ya ji labarin wani ya sai da jiya fa qala umar yace radiyallahu an qatala allah fulana allah wadaran wani alam ya alam bai sani bane anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace قاتل الله اليهود ألا يالا أنت يهودا حرمت عليهم الشهود da aka haramta musu kaki da mishe jamaluhu ai jama'uhu sai suka rika tattara shi in dabba ta mutu sai a je a yanka ta sai a fitar da kitsan a tattara shi a narkar da shi Baba Uha sai suka sai suka rika sai da wannan man kaki dan to sai ka ce me yasa suke sayarwa abin da yasa suke sayarwa wasu suna amfani da shi ne ba wai don a ci ba don a wasu abubuwa ko a goge abinan da shi suka ce ana yin fitila da shi a ci balbalin da mai sannan ana goge katako da shi ba yan ma tafi idan sun goge katako tutula biha asufan yutula biha sufan sau da haka ana ana ana ɗinsa ana ana fito da shi a haske sau da haka ana amfani da man da to sai suka rika sayarwa suna cin kuɗin cin kuɗin abin da ɗin kamar kaci ne kenan kamar kaso da mushe ne kaci shi sa annabi ya ce sai suka tara shi kuma suna sayarwa in sun sayar ne za su karɓa kuɗi in sun karɓi kuɗi kuma za su kashe to ce Allah ya haramta shi قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب سميت سعيد ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن النبي قاتل الله يهودا الله يا لأنت يهود يهودا <clears throat> أتن يا سك معرفة قاتل الله اليهود الله يا لأنت اليهود ana nufin yahuda wannan dai da aka sani alɗin nan sai zanto lil ahad nan qatalallahu yahud Allah ya la'anci yahud ba sa ma'arifa ba amma a matsayin ismul jinsi ne jinsin yahudawa mata alaihi shuhum aka haramta musu kaci da ba ba'u hafiz karkasirwa wa akalu asmanaha suna cin kuɗi sau da aka an cin biri ne an ce bila su karkai ƙala abu abdullah imam al-bukhari yana so ya fassara maka ma'anar ƙatala sai ya kawo maka aya ya ce ƙatalahumullah ai la'anahum ana nufin la'anahum ƙatalahumullah Allah ya la'ance su ba ana nufin ya yaƙe su ba قتل أي بمعنى لؤنا قتل الخراسون قتل الإنسان ما أكفر أي لؤنا الإنسان ما أكفر قتل بمعنى لؤنا ونهينا نين للي قرآني كو حديثي بذي فسر بسيد سن مالمي كين كابو عمدو أنت قتل الإنسان زكاة أنكشا مشاك قتل الخراسون مكاليتا الخراسون ما سكي رفدي تخريسي masu kirkiri abubuwa da ka wannan Allah ya la'ance su ka ce ka ce kutila ma'anarsa ai an kashe su ashe ma'anarsa lu'ina ne Allah an ce su alkharratu bi ma'ana alkazzabuna babu bai'i tasawiri babu ina hukuncin cinikin hotuna allati laysa fi ruh <coughs> wanda babu rai a tare da shi wa ma yi kurahu min dalika da abin da ya da ba a so na zana drawing ɗin hotuna nan ce babu bai ittasawir babin cinikin hotuna allaci laisa fi haru wanda ba shi da rai kamar hoton masallaci hoton gida bishiya kofi misali duk wani abu marar rai idan ka zana ko kai drawing ɗinsa ko yi ɗinsa ina hukuncin sai da shi amma ba shi da rai abinda ake so a ce a nan shine in abu mai rai ne haramun ne a zanen in ba shi da rai ya halatta musamman in mutum sana'a shi ce yin zane to sai da zane abinda ba shi da rai in ta kama ba a rika saya ne zai iya sayarwa dan hadisai sun zo hadisin sai na ali in ya zanto dole sai ka yi da rai ya ce fas mala ruha fi ka je ka rika yin abin da ba shi da rai ka zana abin da ba shi da rai قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد بن زريع قال أخبرنا عوف عن سعيد بن عبد الحسن قال كنت عند ابن عباس انا قرن ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل سيوان يقوليش فقال يتي يا أبا أباس أنا تمشى أب الأباس الكوية شكنا هو أبا أباس إني إنسان ميدي مثلني إنما معيشتي من صنعة يدي رأيواتا تيو دكل من تنا قداناني لقى دهنونا يكي سنة أنتا وانيني أتفني mai durai ne zane nake yi wa in ya suna hadhihi tasawir wayannan hotuna da ka gani na zo maka da misalin su to sana'a ta nan shi nake yi in ci abinci Ba qala ibn abbas ibn abbas ya ce. La'u la uhaddithuka to ni ba magana ta zan gaya maka ba ba zance na zan gaya maka ba wata magana da zan zantar da kai illa ma sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam sai abin da na ji daga bakin manzon Allah ya kulu sai abin da na ji annabi yana faɗa sami'tu hu ya kulu na ji annabi yana cewa man sawwara suratan duk wanda ya zana wani hoto ai bi ma'ana rasamahu yayi da wani ya zana fa inna allaha mu'azzibuhu Allah Ubangiji ne zai masa azaba, me yi masa azaba ne. Hatta yanfuka fiha ruha, sai an matsa masa cewa ya busa masa rai, tunda ya yi abin da yake mai rai, to ya busa masa rai. na bina fikin fiha abadan, kuma har abada bai isa ya busa ran ba. bai isa busa ran ba har abada ba zai iya ba to za a tsora masa ta kalifancin ai ce masa ba ba sai tunda ka halitta shi ka suranta shi ka kwaikwayi Allah to busa masa rai dama ne yasa aka haramta zanen ya saba wa tauhidi ne yudahuna khalqallah suna kamantar aikin Allah ne suna suna kwaikwayon aikin Allah ne to da aka bai halatta ko saniya ko dabba ko kaza ka zana ba in ya zama lalura kamar don ilimantarwa wasu malamai suka ce a iya zana amma kar a ta zama complete sura a ɗan cire wani abu don kar a kwaikwayi Allah gaba ɗaya saboda lalura in an gama sai a goge. a ce hazihi da jaja haza kalbin don yara su san meye kalbin this is a dog da an zana sai a ɗan cire wasu abubuwan ko a raba kan da jikin sa ba ga wata littattafan saudiya suna yi in suna koyi da larabci ko wani makamancin mamai a bisa lalura ba sa yin kwamfilita halittar mutum saboda jin tsoron karashi ko wannan hadisi din to wannan mutumin hankalinsa ya tashi sai sosai da yabi wannan hadisi daga annabi kai tsaye faraba rabu watan raba ai asabahu rabu sai numfashinsa ya ɗauke ya shaƙe. saboda damuwa da takura sai an rabu a larabci takurewar numfashi ya ɗauke mutum gaba ɗaya ya shiga damuwa shi ne ake ce ma arrabu ba raba na karuwa ko riba daga riba ba rabar rajulu sai mutumin ya shaƙe ya rika tari ya kasa numfashi hankalin sai tashi ya bi magana azaba kuma ga shi sana'ar sake shi ne rabar rajulu rabuwatan shadida ya shaƙe shaƙewa mai tsananin numfashinsa ya ɗauke wasfarra wasu fuskarsa ta yi fatsi-fatsi ya damu wato hankalin sai tashi faƙala wai haka sai ibn abbasin ya ce wai haka kai tunka wato wannan magana da na gaya ma kamar ka shiga damuwa kamar kana ga an taɓa sana'arka kamar za ka shiga uku kamar sana'arka kudi zai tsaya in ka ce za ka bi wannan magana ta annabi in abaita in ka ƙi yadda cewa dole sai ka yi wannan sana'a illa an ta sana'a sai ka yi sana'ar sai ka aikata wannan aiki falaika bi hada shajari to ka rika yin irin wayannan bishiyoyin da ba su da rai kullu shay'in laysa fihi ruh da abin da ba shi da rai rika zana shi kaga ya nuna masa zai iya yi in dole ka zame ma lalura qala abu abdullah imam al-bukhari yace sami'a sa'id ibn abi aruba min an-nazar ibn anas hadha al-wahid sa'id ibn abi aruba ya ji wato hadisi daga babban anas annadar ibn anas habal wahida wato ya ji wannan hadisin kwaya ɗaya shi ma daga gare shi da haka dai bai halatta a yi cinikin hotuna ba to a nan nishan bayani mafi haramci shine wayannan gumaka da ake sayarwa masu ɗinki suke saya masu menene masu sayar da kayan? suke saya suke sawa a jikinsu to da aka su fito da shi suna tallar riga iri kaza suna tallar riga iri kaza wannan kai tsaye haramun ne ya ma fi karfin hoto shi wannan gunki to yanzu za ga turawa abin ci gaban ya yi ci gaba za ga suna yin hoto wato su yi kan da Ka ga sun halittu kamar mace har ma mata masu haihuwa wadda suke renon ciki duk gashi nan ko ka je ka so mata gashi nan a leda ka taba ta kan duka kamar jini zai fita har magana ba ga tana yi da murmushi da komai wani ma sai ya barta ma ya ɗauka shi ba ma sai ya aure ba ya aure mace kawai tana da inji a jikinta da komai da za ta rika shi aiki da zuwa cefane da komai to wannan duka ya shiga cikin kwaikwayar Allah tabaraka wa ta'ala babu ta tijara fil khamri babu haramcin yin kasuwanci game da giya mun ji hadisi a baya wa qala jabiru jabiru yace radiyallahu anhu harrama annabi sallallahu alaihi wasallam bai al khamri annabi ya haramta cinikin giya sai da giya حدثنا مسلم musulun Ibn Ibrahim. ابراهيم حدثنا شعبه عن الأعمش شعبة دقى الإمام الأعمش سليمان ابن مهران أن أدد بها أم سروقي عن عائشة رضي الله عنها عائشة تكي لما نزلت آيات سورة البقرة دعاية لما سورة البقرة شك سوكة عن آخر هذه القرشان سوك خرج النبي صلى الله عليه وسلم النبي آفته حرمت التجارة في الخمر an haramta kasuwanci game da giya ba a sai da giya saboda a wancan lokaci gidajen da ake giya suna da yawa ba a haramta ta gaba ɗaya ba yanzu ta zo ta haramta babu ismi man ba a hurra babin haramcin wanda ya sai da ɗa ba bawa bai ta kuɗin shi a zamanin da ta'addanci ya kai mutum ɗa ne zai sata ya je ya sai da shi a matsayin bawa kuma har ya ci kudin shi zamanin bayi kenan kamar da mun karanta a baya wasu da yawa irin su sahibin runi an sai da su a matsayin bayi da aka sace su sau da aka a wasu sukan shiga wannan sana'a ne saboda karancin imani mutum ba shi da kuɗi ko wani abu ko ya yi galalan yaro ko wani kaza sai su sace shi sai awon gaba da shi su je can wani guri sai da shi a matsayin bawa su karbi kuɗinsa shi kuma can sai ya shiga bauta ba da zai an sai da shi to yanzu ko kaga kidnapping ake a yi ciniki a kawo kuɗi a azabtar da mutum a yi hoto ma da komai a yi bidiyo duka a nuna Allah Ubangiji ya tsare mu kuma daga yanzu kidnapping da aka yi na kwana-kwanan nan na wani John John Arin yake kowa ne abinda zai baka tsoro shine suna bidiyar media suna bibiyar mutane suna bin duk yadda ake yi har ma take cewa ma da an ce miliyan kaza to ashe ma mutane za su iya tara kuɗin da aka suna ba da shawara a tara dubu kaza kaza da aka kuɗin ya tashi daga kaza ya koma kaza to an dai sako shi ne jiya ne ko yau ne an sake shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana maganin su Allah ka mana ƙarshen wani al'amari da aka duk waɗannan kasuwanci haramun ne ka sai da ɗaka ci kuɗin shi haddasani bishir ibn marhum al haddasani yahya ibn sulaim an isma'il bin abi umayya an sa'id ibn abi sa'id sa'id bin abi sa'id al-maqburi an abi huraira رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله الله ياتي حديث القدسي salafatun mutane uku ana khasmuhum ne zan tsaya mai rigima da su a kotu ubangiji ce ne zan husumance su ne zan tsaya in nemi rigima da su a kotun Allah yau mace. rajulun a a ƙadi sun magadara mutumin da a'aba bi sun magadara bi bi ma'ana bi sababi mutumin da ya bada amana da sunana ya bada amana da sunana ya bayar da aminci da sunana sun magadara ya zo ya ci amanar abinda yake nufi da wannan shine idan tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmai ba aka yi alkawarin zaman lafiya ko alkawarin da wuta kamar yadda za a ga yanzu a yakin duniya aka yi alkawari tsakanin iran da amerika ne za a tsagaita wuta na kwana uku ko za a yi sulhu a cikin alkawarin sai wani zai ci amana shi ne ake kira wani gadar gadar cin amana misali an yi alkawarin tsagaita wuta za mu iya shigowa har wasu gurare mu zo mu ba da gudunmuwa mu yi kaza mu yi kaza da an zo ba da wannan gudunmuwa na tsagaita wuta kuma ku kashe mutane wannan shi ake ce magada cin amana kenan wannan bai halatta ba musulmi bai cin amana ayatul munafiqi talata idza haddasa kaza wa idza ahada ghadara in ya kula irin wannan alƙawarin zai ci amana munafiki to wanda ya bayar da wani abu da sunana ko ya ba da alkawari da sunana sun magana wa rajulun ba a hurra da wanda ya sai da ɗan fa a kala sama na huyo je ci kuɗin shi wa rajulun a jiran wa rajulun a jiran. da mutumin da ya ɗauki wani aiki aikin ko ƙorago aikin kaza zo kai min aiki kaza kana gamawa zan biya ka shine ajir ma'aikaci fastaufa minhu ya gama cika masa aikin sai ce ranka ya dade na gama walam ajara ajrahu sai hana shi ladansa bai ba shi ladansa ba wanda kuma musulunci cewa ya aqul ajira haqqahu abla an yajiffa araquhu tun kafin gomin sai bushe ka bashi <coughs> kudin sa tungulinsa bai bushe ba amma sai kai da shi yau da ka ce ma gaskiya ba da kuɗi yanzu kai aikin nan amma fa ba yanzu zan biya ban ka yadda ya ce ba matsala amma sai da ya gama aiki kuma ka ce ko ba kuɗi ko ba yanzu ba ko sai an jima wannan gaskiya ba dadi ba ne shi ne ma'anar wayannan mutane guda uku da annabi ya ce allah ya ce zai yi husuma da su a nan ba mu tsaya? da insha Allah za mu tsaya nan babi na 107 zuwa karatu na gaba sallallahu wasallam wa baraka